sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. sabon binciken da hukumar kula da al'amuran shige da fice ta kasa da kasa ta fitar wannan a kwanan nan ta ce an samu karuwar masu zuwa kasashen turai cirani ƙungiyar ta ce waɗannan mutane suna tsallaka sahara zuwa kasashen yammacin afirka ya kai ga algeria daga nan sai su faɗa libya kana su nausa sai turai rahoton ya bayyana cewa mutane sama da dubu sittin suka tsallaka daga yankin agadas na jamhuriyar nijar a tsakanin watan fabrairu da afrilu kuma an tabbatar cewa daga cikin waɗannan adadin kashi biyu cikin ukunsu sun tashi ne daga jamhuriyar niger zuwa afirka ta arewa yayin da sauran suka kunshi waɗanda suke dawa ne ta cikin ƙasar ta niger binciken ya nuna cewa mafi yawancin waɗannan 'yanci ranar sun fito ne daga najeriya da jamhuriyar niger sai kuma akwai wasu 'yan kasashe da suka hada da senegal gambia mali da kamaru mai magana da hukumar joel milman ya ce abin da ya sa aka ƙara samun hauhawar mutanen da ke tsallaka saharan domin zuwa kasashen turai cirani ba saboda komai bane sai don arhan yadda masu fasa kwabrin mutane suke wannan aiki cikin farashi mai rahusa ya ce farashin da suke karba daga hannun matafiyar ku bai haura dala amurka 85 ba miliyan ce tafiyar da ke da tsawon gaske kuma bai fi a biya waɗannan kuɗaɗen ba ya ce sautari wannan tafiya na wannan tafiya masu wannan tafiya suna mutuwa akan hanyar su domin rahotanni sun tabbatar da mutuwar mutane da yawan gaske akan hanyar su ta ganin sun isa turai ɗin mujallar nan mai wallafa bayanai game da harkokin wajen amurka ta ce fadar white house ta aike wa kasar saudiya bom din nan mai hango mutane cikin abin hawan su kuma ta yi ragaraga da su mujallar ta ce amurka ta aike wa saudiya da wannan makami a asirce domin amsa roƙon da ƙasar ta yi mata na cewa tana buƙatar gudunmuwarta da makamai na yakin da take yi da 'yan shi'a da ke yemen a cikin labarin da mujallar ta wallafa ranar juma'a ta ambato cewa wani babban jami'in gwamnatin ƙasar amurka wanda bai da ambaci sunansa ba ya bayyana cewa an aika wa kasar da wannan makamin duk da yake cewa an hana amfani da wannan irin makami domin ko sojojin taron dangi da saudi arabia ke jagoranci wajen fada da yan huti sun yi amfani da wannan makami a wasu wuraren da farar hula suke da zama kasashe sama ɗari ne dai suka sa hannu a yarjejeniyar hana amfani da wannan makamin domin sanin illarsa sai dai kasashen da ke kera shi wannan makamin kamar su amurka china da rasha duba wasu hannu ba a cikin wannan yarjejeniyar hukumar lafiya ta duniya ta yi watsi da kiran da ake yi na cewa wai a ɗaga wasan olympic da za a yi a rio saboda bullan cutar zika a ƙasar ta brazil a jiya asabar ne hukumar ta fitar da sanarwar cewa canza wannan lokaci ko kuma kashe wasan gaba ɗayansa ba ba wani abu da zai rage wajen yaduwar wannan cutar hukumar ta ba da sanarwar cewa maimakon dakatar da wasan ko kuma ɗage shi abin da ya dace shine tabbatar da an rage abin da ke haddasa yaduwar sauro musamman inda ake da cunkoson mutane sai dai a wata buɗaɗɗiyar wasikar da ke ɗauke da sa hannun ƙwararrun masana kiwon lafiya daga ƙasashe sama da 24 dukkansu a fannin kiwon lafiya da tsaftace muhalli kai har ma da masana daga jami'o'i suka ce tafiyar da wannan wasan a ƙasar da ke da wannan cutar ba abin da ya fi hakan nuna rashin sanin ya kamata ko kuma saɓawa aikin kiwon lafiya cikin waɗanda suka sawa wannan wasikar hannu ko da tsohon mai bayar da shawara a harkokin kimiyya na fadar white house dr philip rubin amma babban darakta na hukumar lafiya ta duniya mai kula da bullan cututtuka da ba da agajin gaggawa bruce alward ya ce ana iya ci gaba da wasan kamar yadda aka tsara shi ba matsala sakamakon irin bayanan da hukumar ta samu game da haɗarin da ke tattare da cutar sai dai ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar brazil ta sa kafa ta yi fitali da wannan wasiƙa ta ce daga watan agusta na shekarar bara ne aka samu karancin mutanen da suka kamu da wannan cutar brazil dai ita ce kasar da wannan cutar ta zika ta barke kuma ta kamari domin ku ta bayyana domin ku ta bayyana cewa dubu mutane suka samu kamu da cutar musamman ma mata masu juna biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sojojin saman amurka da haɗin gwiwar sojojin atilare na ƙasar turkiyya sun hallaka wasu masu tsananin kishin addini har su 104 a arewacin syria kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ta turkiyya ta ruwaito kamfanin dillancin labarai na anadolu ya ruwaito cewa jiya asabar cewa a ranar juma'a ne aka kai wannan harin a matsayin ramuwar gayya ga wani roka da ƙungiyar ta is ta harba a bakin iyakar turkiyya da ke lardin kilis kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane biyar hakan kuma kamfanin dillancin labaran ya ce sojojin da amurka ke jagoranci da suka kai wannan harin ya lalata gidaje bakwai wanda kungiyar ta is ke amfani da shi a matsayin babban ofishinta a cikin wannan shekarar dai mutane 21 ne aka kashe a kilis kana dewa kuma aka ji musu rauni duk da sakamakon harin bon da ake kaiwa ne daga bakin iyakar kasar syria inda sautari turkiya take mayar da martani ga isis ta amfani da makamin artillery ko a cikin farkon wannan watan a cikin ire-iren waɗannan har-haren sai turkiya ta kashe wa 'yan isis mayakanta har su 55 haka ma a wani wuri a cikin syria ranar juma'a is ta kaddamar da hari a gunduma aleppo inda ta tabbatar da datse hanyar da ake kai wa sojojin 'yan tawaye abubuwan bukatarsu domin ko an yi taba ta kashi ne da 'yan tawayen kuma sun yi hakan ne har sau har zuwa tsawon daren juma'a wayewar garin asabar yayin da ake dab da sabon zaben sabon shugaban kasa a amurka bayan zaɓe bisa zaɓe da aka ta yi na fidda gwani a fitattun jami'un nan guda biyu alamu sun tabbatar cewa amurka ba sa bukatar fitattun 'yan takarar jami'un wato hillary ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican abinda da kawai rage shine mutane da ke jami'ar nan na mutanen nan da ke da sassaucin ra'ayi waɗanda aka sani wajen tafiyar da gwamnati cikin hanya mai sauƙi su ne zaɓin da ya rage wa amurkawa da za su iya ba kuru'unsu ga duk faɗin jihohin na hamsin da ke wannan ƙasar sai dai kuma amurkawa ƙalilan ne suka san manufar wannan jam'iyya an da ya kafa ita wannan jam'iyya ce a cikin shekarar ɗaya kuma sautari tana ba da zaɓi ne a inda fitattun jam'iyyun nan biyu suka gaza wato democrat da republican musamman akan abubuwan da suka shafi eh, rage sa hannun gwamnati akan komi da komi kama daga tattalin arziki zuwa harkokin yau da kullum. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai leƙa jamhuriyar Nijar ne wadda ba ta daɗe da kammala zaɓen shugaban ƙasa ba. Kuma yanzu haka ta fitar da tsarin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi wato jadawalin zaɓen Sai dai yayin da 'yan jam'iyya mai mulki ke yaba wannan hubbasa wasu ko cewa suke yi da sauran lale. Wakilin sashen Hausa Sulaimu Barma ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan zaɓen Kama daga masu yabo zuwa masu suka har ma da 'yan rajin kare demokradiyya. da farko dai ga abdulkadir muhammad magatakarda na biyu na jam'iyyar pnds tarayya a yankin tawa kuma sula ya fara sa ne ko jam'iyyar su ta shirya ta shiga cikin wannan zaben ganin cewa ba daidai da kammala zaben shugaban kasa ba to kasan ita jam'iyyar siyasa ta pnds tarayya wato a kowane lokaci cikin shiri take jam'iyya ce wadda yake tana da kimtsi tana da tsari kuma tana bayar da horo na demokaradiyya da na siyasa ga magoya bayanta kenan mu zaɓe abu ne wanda muka saba kuma a kowane lokaci muka shirye shi eh, siyasa muna yin ta kasan kamar kowane lokaci eh, a harshen faransanci ana cewa ne fa socialist farhazar eh, don haka kenan zaɓe lokaci ne muke jira 'yan adawa na ganin shi wannan zaɓe kamar suna da shakku a kansa ganin cewa zaɓe na farko zagaye na farko na zaɓen shugaban ƙasa da na biyu da ma na 'yan majalisar dokokin ƙasa kamar sun kwatanta cewa lalle shine zaɓe mafi muni da aka taɓa gudanarwa a wannan ƙasa saboda haka suke ganin kamar kusan yanzu ma ƙarshen ta za a maimaita waɗannan abubuwa da suka wakana to kasan ita siyasa kowa da nashi salo da kuma irin nashi kamun liddayi Eh, da kai zancen abokanan hamayya ko kuma ce gwagwarmayar siyasa e, san a lokacin zaɓe babu irin maganar da ba su gayi ba kuma suka komo suka yi amai suka lashe yau ka gani sun ce shugaban kasa da kan shi da aka zaba ba su yarda da shi ba a matsayin shugaban kasa sun ce duka hukumomi da duka eh, ma'aikatu na gwamnati ba su yarda da su ba kuma karewa da karau yau wani sakamakon ya bada ga su a cikin majalisar dokoki wasu wasu har gwagwarmayar neman makami suka yi a cikin kwamitin zartarwa na eh, majalisar dokoki ta kasa eh, kenan ka gani magana in ta 'yan adawa ce sai mu ce magana ce ta siyasa salo ne na kamun lidda irin na kowa kenan wannan abu ba ya mu mamaki amma shi ko Alhaji Rabiu Lukani na jam'iyyar MNSD adawa da Suleiman ya tambaye shi irin kimtsin da suka yi wa wannan zaben na ƙananan hukumomi sai ya fara bayani kamar haka lokacin zaben zaben ne aka bada kana tabbatar an mai zaɓen wannan lokacin inda ana yin shi in an yi shi wancan lokacin mu shirye muke ai jami'a MNSD mai mun azu za mu tafi cikin zauren taron eh, CNDP mu azo an su sharaɗu wanda ya kamata a gyara siyasar ƙasar ga saboda tun da muke zaɓe shekaru da shekaru mu taɓa samun matsalar zaɓe ba irin wanga zaɓen lokacin shugaban ƙasa Muhammad Isu. Wataƙila mai sauraro zai ce ai ba gwamnati ke shirya zaɓe ba hukumar zaɓe ni ce yake da alhakin haka. Kai yau duk indoci ake ce ma ai da senin da gwamnatin duka kansu guda tunda yaushe ne ita hukumar zaɓe akwai abin da dokar ƙasa ta ce ga da ya kamata a yi amma shi ya zo ɗauki doka kan shi ya bada yaushe ne dokar ƙasa za ta zama ƙarƙashin dokar kai shugaban zaɓe. tun daga nan muka san ai doka ba ta bashi incin ba ya zo ya ce gabatar da shaidu eh zabe na shaidu doka ba ta bashi incin wannan ba amma ya hito da ki kudiri ya ce ya ba izini a zo a yi zabe na shaidu alhali doka kasa ta hana kinan wanda yayi wannan kuma gwamnati ta yarda haka ne ya taka doka kuma yayi wannan kuma aka ta yi kinan kaga sai mu ce kansu ga mai yake kuna ganin dai har yanzu da sauran rina akwai wuya a yi zaben nan na gaskiya a yo ai mutumin gaskiya ke zaben gaskiya yanzu ai kaga wata tattaunawa da suka dauko duk wasu manyan jam'iyyoyin ƙasa ga inda ke akwai wani ɗan siyasa babba sun kama shi sun rihe sai bayan zaɓe duka aka fara sako mutane ka gani adres in sun san waɗannan mutanen suna sake cikin wannan jihohin inda suke ba su iya kai gaya to wannan wannan makircin ne da suke yi kenan ko ba gaskiya bane da abin da ake ba na gaskiya ba kuma in Allah da ka jira Allah za a bayyana da ita mutane su gane sai dai Sule ya tambayi Hamidu Sidi Fodi dan rajin kare demokradiya na kasar ta Nijar ko ina hankalin su ya karkata su masu rajin kare demokuraɗiyya game da wannan zaben da ake fata a yi cikin watan farko na sabuwar shekara mai zuwa idan allah ya kai mu kamar da ka gai seni ta kai lokacin takwas ga wata januwari na dubu biyu da sha bakwai ai ka san tun da harin mu mun hito mun gai mun ce da, da lokal ya kamata a fara wannan zaɓe na ƙananan hukumomi su ne muka ce a fara mai sai zamanto aka ce mana gyara ne za a yi aka ce mana zaɓe na kirki ake so a yi muka ce to ba matsala to yanzu kuma kana ji an kai shi sai baɗi maza a cewa sai wanda Allah ya nuna ma kenan mu abin da muke so saboda Allah da annabi sai ni ta yi zaɓe tsarkakke ta yi zaɓe wanda babu munafici a ciki a yi zaɓe wanda ya zamanto in an samu wanda ya samu a bashi abin shi tunda kun san zaɓe wanga na karkara ne in karkara in ba a aza musu mutanen kware ba mu da mun san matsala za a samu kenan kiran da zamu mu lalle da har mu je ida ka daga wannan abu ba mai yanzu an riga baki alƙalami ya riga ya bushe ba matsala zaɓe mutum ka riga ba zaɓen na a yi shi fi sabilillahi ka a zalunci kowa wanda ya samu a bashi wanda bai samu ba kuma ya hakuri. Mm, za ta yi saboda a gudanar da eh, tsarkakakkun zaɓe waɗanda babu kurakurai a ciki shi sa watakila Eh, hukumar zaɓe ta harba shi wannan eh, zaɓe na ƙananan hukumi zuwa shekarar 2017. kai ka san mu mu zaman lahiya muke so wanga zaɓe da kaga an yi na shugaban ƙasa da na diptoci ai ka ba har yanzu da ko matsaloli ko tunda yan adawa sun ce su su yarda da wannan abin da ake ciki mu kuma a matsayin mu masu son a zauna lahiya wannan bai mana daɗi abin da muke so da yan adawa da yan majority a yi abu da kowa ya ce ya na'am an yi kokowa an kada ka kai hakuri kai kuma mai iko ka samu Allah ba da sa'a kenan mai zaɓe so muka zaɓe a yi shi kuma mu za mu baku labari mu a matsayin mu na hula mu ma hakki ne a gare mu ya zama to zaɓe in bai kyau ba mu hito mu ci ba mu yarda ba kenan wanga zabe na ƙananan hukumomi tunda mun san gidajenmu ne za a can kawai ne an ƙara harka barki kawai ne za a zuwa in zaɓe bai kyau ba na ga maka mu ba za mu yarda ba. daga jamhuriyar Nijar bari mu leka jihar Bauchin Najeriya inda wasu 'yan karamar hukumar Itas Gadau suke zargin tsohon mataimakin gwamnan jihar zamanin adamu ma'azu alhaji abdulmalik mahmud da ya musu naɗi maimakon ya bari a yi zaɓe sai dai tsohon mataimakin gwamnan ya ce wannan ba gaskiya ba ne da farko dai ga ɗaya daga cikin 'yan takaran wato garba sale da abin da ya shaida shaidawa abdulwahab muhammad a su zaben fati da aka yi na pdp a karamar hukumar itas gadau ba a yi ba tun daga na ward har na lokal gamma ba a yi wannan zaben ba ko guda ba a yi zaɓe ba ba a yi zaɓe ba kamar yanzu babu wasu wanda aka gabatar da su a matsayin shugabanni na jam'iyyar a wannan karamar hukuma ta ita su gadau an ce abdulmalik ya rubuta shugabanni a karamar hukumar gadau ita su gadau domin daman ya tabbatar mana ya ce in ya rubuta du najeriya ba wadda isa shi canja ba maganar zaɓe wannan ya tabbatar min ni da shi ya gaya min kana nufin ya naɗa wasu eh, ya naɗa ya naɗa kamar su kenan kamar adiya akwai adiya naɗa adiya shi ya naɗa duk wanda ya naɗa yaransa ya naɗa kuma a gidansa a wadda ɗaya a ƙasar hakimi ɗaya babu magana zonin da yi a gidansa kawai ya naɗa. to shi abdulmalik menene matsayinsa jam'iyyar a wannan matsayinsa kawai uban jam'iyya ne amma ya hana jam'iyyar ci gaba karamar hukumar ita gadau mm. domin duk inda kake in kai ba yaransa bane kai ba ɗan koransa bane in duk inda kake duk jama'ar ka duk inda yake ba zai yadda da kai ba sai dai yaransa wadda abin da yake so shi zai ba inda jama'a ba abin da jama'a suke so ba saboda muradinsa yake nada dan sa amma ba mu ko yanzu aka zabe zaɓe a ita gadau a shirye muke za mu shiga zaɓe kuma za mu ci zaɓe in Allah da. To yanzu menene bukatun ku? Mu bukatar mu wannan jam'iyyar jam'iyya ta ta jiha yanzu su tabbatar su duba ita akwai matsala ita domin mai rike da jam'iyyar ma shi wazirin mashema ya fice shi da jama'ar sa fito akan wannan rayin adalci da abdul yayi ya fice a jam'iyyar kuma kowa ya sani ya fice da jama'ar sa amma mu muna nan daram ba za mu fita ba muna jira mu ga wannan adalci wannan jam'iyyar za ta yi mana to sai dai tsohon mataimakin gwamnan ya ce wannan zuki ta mallaki ne domin ko sai da aka cimma matsaya wannan batu ga dai abinda alhaji abdulmalik din tsohon mataimakin gwamna ya shaidawa abdulwahab a lokacin da ya kira shi ta wayan tarho kwasan da suka yi kowa ya kawo mutane daga farshin din shi da masu zaɓe suka je warwar suka je su nemi yan sanda sun nemi inec inec sun yi barbayin sun yi consensus sun tura report an gama zaben ward by consensus kuma shi in zaɓe za a yi ya je anguwarsu yanzu sai yansa a soke zaben ya je shi garbu abinda suke cewa kai din nan ka yi amfani da matsayinka na jigo a jam'iyyar pdp ka ba da sunayen wasu mutane kawai ba tare da an gudanar da zaɓe ba hmm. su eh. hmm. yadda su suke ji sun ba da yadda suke ji haka haka ba ne haka masu ruwa da rakiya da suka ɗau suka sunaye musamman yanzu banda ciyaman da sakatare ni ba san kowa ba suna cewa kai nan ka ce ka riga da ka ba da suna kuma duk najeriya ba wanda ya isa ya eh. to eh, wannan ai kaga su abin da suka faɗa kenan ko mm. to masu aure yau nan kuma shirin zai ɗiga aya a madadin wakilan sashen hausa da suka hada da sulaiman barma daga jamhuriyar nijar da abdulwahab muhammad a jihar bauchi najeriya sai Cubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. a makon jiya ne dai gwamnatin jihar borno ta ziyarci garin istanbul da ke kasar turkiya don tattauna hanyoyin da za a bi na tallafa 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ɗaiɗaita da kuma sake gina jihar borno kanta bunan da yana cikin matakai na baya bayan da gwamnatin jihar borno ta ɗauka wanda ko a watan jiya ma dai sai da gwamnatin ta ziyarci kasar saudi arabia don neman irin wannan tallafi a wani sanarwa da mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai alhaji isa umar gusau ya aikewa manema labarai da kasar turkiya na nuni da cewa barnar da yayan kungiyar boko haram din suka yi wa jihar borno kadai zai iya lamishi dala biliyan shida don haka akwai bukatar neman taimako daga irin waɗannan ƙasashe bacin wanda gwamnatin janar muhammadu buhari ke yi ya ce a yankin tafkin chadi kaɗai ana da yawan mutanen da suka fi miliyan biyu da dubu ɗari hudu wanda ke amfana da wannan yanki wanda yanzu haka 'ya'yan kungiyar boko haram suka daidaita su suka hallaka wasu daga cikinsu suka kuma kona musu muhalli da wajen kasuwancinsu wanda hakan ba karamin cima baya bane a wannan yankin da ma sauran ƙasashen duniya ganin yadda wannan yanki ke samar da albarkatun noma kowa makonnin baya ma dai sai da mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya na hukumar baya ga tallafi ga kasashen duniya wato mr stephen o'brien ya ziyarci jamhuriyar nijar da ke makwabta da jihar borno ya kuma gangaro zuwa garin maiduguri don ganewa idanunsa irin halin da 'yan gudun hijiran suka fada da kuma barnan da 'yan kungiyar boko haram din suka yi uh, supporting them in making sure they have the basics for life ya ce mun zo ne don ganewa idanu mutanen da wannan rikici ya shafa da kuma yadda za mu bullowa matsalolin don tallafa rayuwarsu ya ci gaba sai dai shi ma gwamnan jihar borno da wannan rikici ya fi shafa a wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya wato honorable kai shatima ya soma ne da godewa gwamnatin tarayya da kuma irin waɗannan ƙungiyoyi da kan nuna kulawa ga jama'ansu da irin wannan rigingimu ya shafa we in the fullness of time we shall pick up the pieces of our lives for now we are facing real existential threats because the population of Maiduguri is weighing nearly 3 million. ya ce nan da wasu lokuta masu zuwa rayuwarmu za ta koma kamar na da amma yanzu haka muna fuskantar barazana ganin cewa cikin maiduguri kaɗai na da kimanin mutane kusan miliyan uku. our people were the poorest of the poor boko haram has further pauperized them and we need the assistance our solitude for the assistance of the international community towards addressing the grave humanitarian challenges in the north northeast yace mutanen mu a Ya ce mutanen ma wannan yanki su suka fi kowa talauci kuma ga shirgin Boko Haram ya da durmu ya mu cikin wannan talauci. Don haka muna neman taimako, muna neman taimakon kasashen duniya su zo don su tallafa mana musamman ma wannan shiya namu na arewa maso gabacin Najeriya da kuma yankin tafkin Chadi baki daya. Ya ce kungiyar Boko Haram su suka fi kowane kungiyar ta'addanci muni a duniya. Ya ce sun fi kungiyar ISIS da al muni da kuma kungiyar al Qaeda. sakamakon irin wannan hali da al'umman jihar borno suka shiga dai. ɗaya daga cikin tsofaffin minista a tarayyar najeriya wadda kuma ya kasance minista na farko da ya zo don bada nashi gudumawa da ya fito kuma daga yankin naja delta kuma shine tsohon ministan yankin wato mr sam Ode. ya yi alkawarin bada naira dubu goma goma ga manoma dubu ɗaya da kuma buhunan masara ɗaɗɗaya don tallafa manoman da ke gudun hijira a wannan jiha mr sam olde dai ya ce ya ɗauki wannan matakin ne don tallafa gwamnatin tarayya wanda hakan ne ma ya ja hankalin shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wato injiniya Ahmed Satomi wanda ya ce tun a 1973 jihar Borno ta yi ministoci 21 amma babu minista guda dan asalin jihar da ya zo don tallafawa waɗannan 'yan gudun hijira face wannan minista da ya fito daga yankin Naja Delta ya ce wannan abin yabawa ne kwarai da gaske. Dole kowa ko dan Borno daga 1973 muna da minista 21 ba wani ministan da ya taɓa zuwa ya ce shi tsohon minista ne zai zo ya tallafa mana sai dan taliki. Shi ma Alhaji Aliko Dangote ya mika ta bunƙasa gudumawa ne ta naira biliyan biyu ga al'umman jihar borno musamman mutanen da ibtila'in boko haram ya shafa wannan gudumawa dai ya zo ne a daidai lokacin da 'yan gudun hijiran ke kokawa kan halin gagani da suka samu kansu ciki musamman ma na karancin abinci da ruwan sha da ma karancin magunguna kafin wannan lokacin dai kusan kananan hukumomi 22 ne cikin 27 da ke jihar borno suka fada a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram wadda daga bisani sojojin najeriya suka samu damar sake kwato waɗannan kananan hukumomi yayin da ake ci gaba da jigilan jama'a da 'yan kungiyar boko haram din suka yi garkuwa da su a irin waɗannan ƙauyuka to ma wani hali ne waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki ne kafin wannan gudunmawa na naira biliyan biyu da alhaji aliko dangote ya bayar don tallafa waɗannan al'umma wallahi yau shekara ɗaya da dan wata ko daya kusan biyu dai wallahi goma ta bai zama biyar ba biyar nawa bai zama goma ba sai dai goma ta zama biyar saboda rashin sana'a akalla a gabana mai gidana ya bani shago ina sai da atumfa fiye da kayan miliyan fudu ko biyar ma ya bude ya bani amma yanzu roko muke kullum mu fita ba gara wani mai shayi ya bi mu dubu da dari takwas wani wannan mai abinci mu ci garo garo na hamsin mu gudu saboda ba sana ba inda za mu je mu samu yanzu wallahi wallahi magana nake da kai billahi ne ban da naira hamsin babu ko sisi a jikina baba buhari mun roke ka ka yi wa allah ka yi wa nabi in za ka nada kwamiti ka nada kwamiti zai zo ya samu talaka riga daban wando daban ya tambaye abubuwan da suke ciki na zaman su a garin maiduguri ya kai rigan ka daban daga wai ya zaman ka zaman ka ya ba wai ka turo kwamiti su zo kwamiti sun zo ma mu ba za mu gani sai dai mu ga wa wa wa a ce yau minista kaza ya zo zo yau kaza ya zo amma muna marraba da zuwan su dan gwamnatin baya bamu taba gani wani minista ya zo ya ziyarci yan gudun hijira zama mu nan yanzu ni dai ban san ko mu ne gaba ko dan furzina yana furzina ne yana gaba bamu sani ba kaga yanzu da muna samu abinci isheshe amma yanzu abinci dan Allah mutum ya zo ya auna maka gari busheshe gari haka ya auna maka cikin kofi ko kun kai mutum 40 a daki daya manja baki baki jerka ba riwa gari ne tukuna gari gari sau sauka wanda ake jika o garin masara eh garin masara inda inda wannan ka yayi kyau hmm. garin masara a doka baka ba wani abin da za hada da shi ba ka guda biyu ku je ku yi ko za ku yi haka za ku abin ku hada ku ci ko za ku dafa dai ba ku ba ba ita ce kafin wannan lokacin ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima ya sha kokawa kan halin da al'umman nasa suka shiga we have 1.7 million within the host community that are finding it difficult to pay the families ya ce za ka a cikin birnin maiduguri kaɗai muna da kusan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da ke zama a gidajen yan uwa kuma abin da za su sa baka ma ke gagaran su gwamnan yana wannan bayanin ne dai yana kuma sharan kwalla lokacin da mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sunusi lamido sunusi ya ziyarce shi a fadarsa shi ma mai martaba sarkin kano ya bada wani bayani ne game da wani bincike da ya ce ya gudanar lokacin da yake gwamnan babban bankin najeriya the poverty levels in borno and yobe were higher than the average poverty in Niger and Chad. Ya ce talaucin da ke jihohin Borno da Yobe ya fi na kasashen Kamaru da Chadi wadda ya ce akwai bukatan taimakon agajin gaggawa. Shi ma mai martaba sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar ya bayyana irin taimakon da suka yi wa 'yan gudun hijira 'yan asalin jihar Borno da ke sansani a masarautar nasa kamar haka. Kamar ni a Gombe akwai ITPs kusan guda dubu ɗaya na mutanen Borno wanda a Disamba muka yi selecting muka ba su kayan gudunmawa kuma sannan akwai yara wanda muka ɗauka makaranta wanda su koma can nan muka sa kusan yara dubu ɗaya da ɗari biyar akwai yaran borno da yawa a a ciki haruna dauda biyu murya amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. sabon binciken da hukumar kula da al'amuran shige da fice ta kasa da kasa ta fitar wannan na wannan karan ta ce an samu ƙaruwar ma zuwa kasashen turai cirani ƙungiyar ta ce waɗannan mutane suna tsallaka sahara zuwa kasashen yammacin afirka ya kai ga algeria daga nan sai su faɗa libya kana su nausa sai turai rahoton ya bayyana cewa mutane sama da dubu sittin suka tsallaka daga yankin agadez na jamhuriyar nijar a tsakanin watan fabrairu da afrilu kuma an tabbatar cewa daga cikin waɗannan adadin kashi biyu daga cikin uku sun tashi ne daga jamhuriyar Nijar zuwa Afirka ta Arewa yayin da sauran suka kunshi waɗanda suke dawowa ta cikin ƙasar ta Nijar. binciken ya nuna cewa mafi yawan waɗannan 'yanci rani sun fito ne daga Najeriya, Nijar, sai kuma akwai 'yan wasu ƙasashe da suka haɗa da Senegal, Gambia, Mali da Kamaru. mujallar nan mai wallafa bayanai game da harkokin wajen amurka ta ce fadar white house ta aike wa ƙasar saudiya bom ɗin nan mai hango mutane cikin abin hawan su kuma ta raga-raga da su hukumar lafiya ta duniya ta yi watsi da kiran da ake yi na cewa wai a ɗage wasan olympic da za a yi a rio saboda ɓullan cutar zika a ƙasar ta brazil a jiya asabar ne hukumar ta fitar da sanarwar cewa canza wannan lokaci ko kuma wato rusa wasan gaba ɗaya ɗayansa ba wani abu da zai rage wajen yaɗuwar wannan cutar hukumar ta ba da sanarwar ne cewa maimakon dakatar da wasan ko kuma ɗage shi abin da ya dace shine a tabbatar an rage abin da ke haddasa cizon sauro musamman inda ake da cunkoson mutane to da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa za madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya